A dai ranar jiya Juma'a ne wa'adin da kungiyar ta Boko Haram din ta baiwa manoma da masu kamun kifi a tafkin na Chadi ya cika domin barin tafkin. Wannan shi ne karo na biyu da kungiyar Boko Haram ke baiwa manoma da masu kamun kifi a tafkin Chadi umarnin barin tafkin. sai dai a wannan karo kungiyar ta tsananta umarnin ta hanyar barazanar hallaka duk wanda bai bar tafkin ba idan wa'adin ya cika hakan yasa dubun dubatar manoma da masu kamun kifi ke gudun hijira daga tafkin na chadi zuwa wasu biranen jihar difa gama abin da wasu daga cikin 'yan gudun hijirar ke cewa wadanda kuma ba su so su bayyana sunayensu ba tururuwa ne yadda ka san kama an taso a masallacin idi haka ne taso wanda mutane suka yi ba dare ba rana ake tafiya kaga mutane sun kwana suna tafiya sun yi wahala banda tafiyar kasa da aka yi banda na ruwa kaga a ruwa ma mutane sun kwana suna tafiya tunda wani sai da daddare ne ma ya labari kuma a tafiyar da ake su gaskiya an ce kawai ba wani tsayawa ba ka ɗaukan ka haka zaka ka hutu kawai an kashe mutane kuma gaskiya fiye da misali mutane kan sun wahala fi sabilillah muna cikin tafiya muka ci karo da mutum biyu an yanka su a hanya bayan mun wuce wannan mutum biyu muna tafiya muna tafiya muka ci karo da mutum bakwai wani an sa bindiga a kunna an harba mar wani an yanka shi diyan da aka yi sabuwar kashewa ne bai kamata muna bin hanya ba kar mu cin marawa masu kisan mu masu kashe mu da muka goge jirgin nan kifin da komi dunan muka bar shi kayan kwanciya shi muka ɗauko muka kamo hanya da shi shi ma wasu mu sun zubar A cewar shugabar kungiyar masu sana'ar kamun kifi a jihar Difa, Malam Madu Ibrahim, wannan al'amarin zai iya kawo babbar illa ga kasuwancin kifi a jihar Difa da ma tarayyar Najeriya. Idan mu ya gani, mutane masu kama kifi cikin lakin nan aka ce musu su fito, kuma duk masu kama kifi dai kowa ya fita, ya bar mu nan wurin suka ce. Akan wannan ne suka fito tattara kayan su suka zo. Shi dama masu kama kifi sai sun kama tukuna suka gashi, suka kawo kasuwa tukuna kasuwa zai rayu. To in su babu kasuwa karfin zai rayu. A nasa bangaren Mara Mamadu ɗaya daga cikin masu fashin al'amuran yau da kullum a jihar ta Difa ya bayyana cewa wannan al'amarin na iya mayar da hannun agogo baya a ƙoƙarin da hukumomin jiha ke yi wajen tabbatar da tsaro a duk fadin jihar ta Difa. Mutane sun yi cincirin da suna fitowa daga cikin tafkin cari inda a baya sauki ya fara zuwa mutane suka shiga suke kamun su da suka fara noma to wannan fitowar gaskiya koma baya ne a cikin tafiyar da wanzar da zaman lafiya kenan yana wannan yana nuna cewa kamar wani barazana ne ake ma gwamnati ma da kanta ita da kasanta tunda wani har zai koma gefe cewa mutane su fito Na yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumomin jihar Difa game da wannan al'amarin amma hakan bai samu ba. Abukar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.